we have been working very hard with members of the PWD community. weve been working very hard. Muna aiki tukuru da kungiyoyin nakasassu na mata da matasa don yi musu zagi su cimma muradunsu a jam'iyyun siyasa. Wannan dai don sama kowa dama ne ya samu muhallin zama a tabarmar demokuraɗiyya. We look for greater collaboration in the future. So thank you very much. Muna kuma yin hakan ne don ƙarin haɗa hulɗar biyan buradu na nan gaba. In ji daraktan cibiyar demokuraɗiyya ta duniya International Republican Institute na Najeriya, Mr. ban Sycrop, a taron kaddamar da ƙungiyar na kasassun mabiya jam'iyyar APC mai mulki. Na kasassun dai sun yi cincirin a helkwatar APC suna cewa sun fi mutum miliyan ashirin a cikin mutum kimanin miliyan ɗari da saba'in na Najeriya, kuma za su mara baya ga mutanen da suka kyautata musu ne kaɗai zuwa babban zaben dubu biyu da goma sha tara in Allah ya kai mu. Ms. Bawu Lawan Didi ne shugaban ƙungiyar. za mu yi kokari wajen insha Allah duk wani program da gwamnati take yi sai an sa mutanen mu a ciki domin mun ba da gudunmawa da ta kai wannan fati mai albarka ga nasara wadda yau mu ne muke shugabancin kasar nan ku nawa ne ma Najeriya ku ya a za mu kai miliyan 25 ka san matsalar na kasa mutane irin ku wasu boyewa suke mutum zai karatu sai ya sa gilas wani in yana daddin gishi sai ya dage saboda ya budurwa ta gani sai ya yi tafiya daidai wani aka je sallah ko zama ba ma zai iya zama ba gwiwa ba ta lankwashe amma shi in ya tashi tsaye shi ba na kasashe bane duk waɗannan ma kungiyar ku a kungiyar mu ne kungiyar mu ta ci gaba sosai har da tsofaffin da ba sa iya tafiya sai da sandana sun faɗo kungiyar mu kuma suna nan ina ganin a kungiyoyin mu yanzu har da shugabannin kasar nan to ya za ka yi kyautata rayuwar waɗannan membobi na insha Allah abin da muke so mu yi a APC shine duk wani shiri da gwamnati ta kawo program na kyautata rayuwar nakasassu muna kokarin mu ga yadda za a iya ware wani adadi da za a bawa masu larura ta musamman domin yi amfani da su. APC mai mulki ta yalwashin tallafa na kasassun ta hanyar yaƙi da fatara da ma na tsayawa takarar mukamai. Ga abin da sakataren jam'iyyar mai malabu ne ke cewa. Aka yi gwagwarmaya da gwamnati mai ci aka yi nasara. To kaga wannan nasara ba nasara ce ta wasu mutane kalilan ba. Nasara ce ta diddan Najeriya mai ƙaunar Najeriya wanda kuma har da su kasassun a ciki. Mu muka san irin ƙoƙari da su kasassun suka yi. kuma duk wannan gwagwarmaya da aka yi dama da su aka yi to kaga jam'iyyar su ce wannan ya nuna duk wani nakasashe idan misali yana so ya takara zai iya tsayawa a bashi dama ya gwada sa'asa kwarai da gaske shi yasa ma ai akwai mai ba da shawara ga shugaban muhammadu buhari wanda shi ma nakasashe ne a dukkan matakai muna da wakilcinsu suna da gurbi su ma ba karamin kokari suka yi wa jam'iyyar ba a lokacin da aka yi wannan gwagwarmaya musamman musamman ma wajen kafa jam'iyyar da zaɓuka da suka gabata. PDP ta taɓa irin wannan ƙungiyar lokacin zaben 2011 inda Goodluck Jonathan ya lashe. Zaben 2015 ƙungiyar ƙarƙashin Abdullahi Akilu Jugunu ta rame da hakan ya kai ga barazanar rufe ofishinta a Area 1 Abuja. Nasiru Adamaili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.